farko za mu so ka gabatar mana da kanka a takaice alhamdulillah rabbil alamin wa salatu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina muhammad al khatim wa ala alihi wa sahbihi sunana mu eh, khalifa muhammad sani abdul qadir ku za a faɗa ma dangantakar take tsakaninka da shekayar usman bauchi alhamdulillah akwai dangantaka mai ƙarfi ta fannin addini shi dai maulan mushabbahar usman bauchi mahaifin mashahar da rari yana daga cikin ɗaya daga cikin shahanansa wanda ya yi tarbiyya a hannunsa don shi mahaifin na mashahar abdulkadir rari daga kamin ya zo zariya ya zauna a bauchi ne a bauchi ya karatu a bauchi ya girma daga baya ya ji zariya akwai ilimi ya taso ya dawo zariya to ta wannan hanya shek zahir bauchi eh, tun daga mahaifinsa shi alhaji usman suna tare da shi shek abdulkadir shi kuma eh, shek zahir bauchi harka ta dariƙa ta tarbiyya a hannun mahaifin mai shek abdulkadir to a kan kalla da je tsoho alaƙa ce hmm. eh, ko ka yi abin da ya shafi kamar karatu a hannun shi ɗaya rubuci ko kuma da alaƙa ce kawai ta eh, alhamdulillah mu da yake shi ne mahaifinmu ya rayu tare da mu shi kuma shi zahiru yana bauchi kuma ko muna zariya tare da mahaifinmu abin da ya shafi duk karance karance da ya tafi duka mun yi ne a gaban mahaifinmu sai dai alaƙa na shi shi kusan kullum yana gidanmu duk sanda zai wuce sai ya biyo Tuna zai dawo sai ya biyo mun amfani da shi ta wannan alaƙa sa littafi a karanta a gabansa to ya halifa zai bayyana a shi ɗaya ta fuskar kwarewa a fannonin ilimi musamman tafsirin alkur'ani e to shafahiru abinda za mu ce shi baiwa ce da allah idan ka dubi ka kwatanta shi da sauran malamai wanda ba shi ba za ka ji malaman su ta yawon neman ilimi garuruwa daban-daban su je su je su je a shakara bauchi a tarihinsa ba za ka je ya yi irin wannan tafiye-tafiye masu zurfi irin nasa ba tun farko ya taso da baiwa na allah subhanahu wa ta'ala wanda na san a tarihin baya kun san mahaifiyarsa ma da ce qur'ani ne ta nan ya taso ya karatun qur'ani ya taso kuma iliminsa da ya yi a wajen malamansa wannan na san daga wasu daga ciki in ka gansu ma ana ka ɗauka ba su so karantar da shi ba wani yana ce mishi malam dan umma bauchi na dai na same shi na kan ce mishi na wasa da shi gaban kaka ce wai waye malamin shan tsayar bauchi sai man dariya ma sai ce ai ni ne din nan ka gani ka ta boye boye ne to saboda shi kafinta ne to irin su irin su akwai lokacin da shi mahaifin mai tura wani malami daga nan zariya ana ce mishi malam aliyu kuso sun yi zauna sun yi ta harka da shi don haka shi to kawai abin da mu ce harkarsa ta baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala inda ka shi nan kuma da yake mahaddaci alkur'ani ne kowa duk duniya sun masa shaida inda wajen fassara alkur'ani ne to babu kamar shi tsari kuma ba wai ilimi ba mutum yana da ilimi wani Allah ba zai bashi zalaka yadda zai faɗi magana ya shiga cikin kunnen mutane ya jawo mutane da hikima kamar da Allah ya ce wani wula sabi da rabbika bil hikmati wal mawidati hasana jadu min al hiyasan shi da yana da hususiyan da zai baka misali alqur'ani zai baka misali a duniya zai baka misali a kanka wanda ba dukkan masu tafsirin qur'ani zaka samu haka ba da haka shi yasa ya samu karbuwa wajen jama'a da sauransu amma da abin da mutane ba su da shi yawanci biyayya ga shehanansa wanda suka lamunce masa ka ce su tsaye su yi kamar yadda shi ibrahim ya ce ɗayar ɗahir ɗarika ta ɗayar je ka sauke je ka tsarkake mana ɗarika to wannan ma ya samu gudunmuwa a ciki wanda shi ne kawai duk komai ya buɗa sai allah ya haska masa ya samu kaboli wajen jama'a ka kaboli wajen tafsirin allah ya zuba mashi fasahan abinda duk ya zo kana tambayan shi abu sai ga kamar ya shirya ne tuntuni yana jiran ka sai ka ɗauka ma a daidai ka tambayan ke da wuya kana tambayin shi zai baka amsa ya eh, daidai da fahimtanka in kai malami ne fahimtanka na malinta in kai ba malami ba ne ma in kai dan boko ne ma a cikin maganarsa za ka samu fa'idodin da za ka samu wannan yana da hususiyan wanda ba dukkan malami yake da wannan ba to ah, kokali ba yana ganin akwai ah, ya kaliba zai bayyana wato shi ta fuskar tafiya da zamani a tsarin da'awarsa eh to alhamdulillah shi kamar yadda na faɗa yana da wata baiwa ta ubangiji da allah ya bashi shi ya iya tafiya da mutanen da ya iya tafiya da mutanen yanzu misali kaga tafsirin shi alhamdulillah mu ma muna ɗan taɓa tafsirin nan da sauransu inda muka samu to yadda kaga ana tafsirai a gidan malamai da na shehu ya saba da su ana tafiya da akan yadda ake tafiya da da yawa misali wasu in ka je makarantun tafsirai za ka ga malamin zai buɗe littafi yana tafsiri almajiran suna buɗe littafi suna tafsiri kuma abin da suka gani su suke fasara sai dai yan abin da ba a rasa to shau da aro in kun lura da yadda ke tafsirin sa shi bai riƙe komi sharbi yake riƙewa ja ƙur'anin ya fassara kuma za ka ga duk sauran malamai da suna tafsiri da wani littafi ana ce mashi jalalaini wanda jalalaini nan shi ne duk ake dogara tafsirin ƙur'ani amma shi ba baya fassara da jalalaini qur'ani kawai za ka ja shi kuma ya fassara maka ya maka fassara jalalaini har ya kara a ciki to mutanen da suke karatu irin na gida suka iya mana za su fahimci abin wanda shi kuma bai da farkon karatu ne shi ma zai fahimci abin kuma ayan zai ja maka hadisi ya fassara maka qur'ani da hadisi ya fassara maka qur'ani da qur'ani ya ɗauko wancan aya ce ita ta fassara wannan ya ɗauko wannan aya ce ta fassara wannan wannan ba duk wani mai tafsiri za ka samu yana haka ba yawancin masu tafsiri za ga sun karanta jalalai ne in sun ɗauko shirin su ɗauko sawi su ja su fassara ko su ɗauko ruhul bayani su ja su fassara amma shi shehu saboda zalakan da Allah ya masa in ka je ka same shi da rana za ka same shi na nazarin waɗannan littafin ba kuma dubawa zai ba amma da ya je wajen tafsirin kai da kake duba ne za ka ga ya kawo karatun ne kai da kake duba sawi za ga ya kawo bayani akan sawi da ka ke duba ruhul bayani za ga ya kawo ruhul bayani ba tare da ya duba wannan ba baiwa na Allah bai na ruya za ka ya duba in ka same shi da ranar da muke samun shi lokacin da yake da karfinsa da lafiyarsa duk waɗannan littafan da duba. kamar a ce mutum ya sa tefa kora ya ɗauka in ya zo za ka dubi yana zuba su da sauransu mutumin zamani ya maci fassara irin zamanin da abin da ake a zamanin da abin da zai fahimci magana wannan gaskiya jaudaru ya fifici yawancin malamai akan wannan to ana gana ko hali da ya bambanta shehi da sauran mutane a yi halayen shehi sai shi saboda shi ya kaga dai shekarun sa yanzu amma ko dan shekara 25 da fi shi sanin duniya ba yadda yake matashi saboda yadda rayuwarsa yake shi komi nasa a watsake yake komi baya da duhun kai a harkar komi baya da duhun kai a harkar duniya bai da duhun kai a harkar addini bai da duhun kai a kan mu'amala da mutane da sauransu yana da wannan wasusiyan yadda yake rayuwansa kuma eh, mutumin da ya kamata ya bi shi zai bi shi mutumin da ya kamata zai jawo shi a jiski ya jawo shi sau haka wannan rayuwa irin nashi ya bambanta da sauran mutane kwarai da gaske ya ke kallon da ta fuska faɗar gaskiya da rashin tsoro da kuma kamewarsa daga kwaɗayin abin hannun mutane to alhamdulillahi shi can tsaro in dai gaskiya ta zo a faɗe ta zai faɗa shi yasa yawanci wasu mutane ba su daidaitawa da shi a cikin malamai ba zai shiru ba zai faɗi gaskiya ko da abin za ta jawo masa wani rashin fahimta ne da cikin mutane wanda kowa ya san abubuwan da ya ta faru wasu malamai suka yi ta gaba da shi saboda abin da yake gaskiya ko a ɗariƙa ko a addini shaidan zai fito sarari ya bayyana in aka yi abin da ba daidai ba zai faɗi abin da ba daidai ba an yi abin daidai zai yaba sannan kuma a fuskar gwamnati shine kaɗai malami ɗaya tilo wanda zai gaya wa gwamnati duk abin da ya ga ta yi wanda bai dace ba zai ce masa kaza bai jin tsoron a bashi ko kar a bashi ah, yakan ce an ce wai muna son abin duniya to muna son abin duniya ma mun gama da shi akan hanya yana da wani karin magana wanda muna son abin duniya in mun gama da shi akan hanya za mu ɗauka amma ba za mu ratse mu ɗauke shi ba ma'ana ba zai bar ya karkace addini don za a ba shi kuɗi ba amma an ka mashi zai karba to wannan kowane irin mutum zai gaya mashi gaskiya ko kai mai sarauta ne ko kai malami ne ko kai mai kuɗi ne wanda an yi shi bila adalin a nan ƙasa wanda da an kai ba ma wai su waɗannan ba hatta shehanansa don shi wani rubawa wanda yake ganin girman su kamar a ce jama'in gidan shi ibrahim kaula jama'in gidan shi ibrahim kaula in an yi wani abu wanda ba daidai ba shi ma bai barin su zai ce abu kaza bai daidai ba ko da abin zai ja masa wani irin abu na irin fahimtar mutane ko waɗansu wanda suke da karancin ilimi za su ce mishi ai shehu ya rashin ladabi abin shi a nasa da sauransu wannan an yi bila adadin ma gani wanda ma har wasu suka kawo rashin fahimta tsakanin su ma din in sun sun yi fushi da shi sai su dawo su tar a ah, to ai kuma maganar nan gaskiya ne zai ga shi ba abin yarwa bane sai su dawo kuma su zama ɗaya tare da shi to ya zaka da ɗabi'un shehi ta fuskar juriya tare da kare duk wani kalubale da fuskanto shi a rayuwarsa ta malanta da zamantakewa ai shi wato shi yaro kamar in wani abu ya same shi hankalinka ya tashi ya tashi in ka je sai ka tarar da shi yana dariya yana murmushi shi kaɗai ke da wani saboda juriya irin nashi ni na san juriyan shi da ya rubuci saboda saboda shi shabdairu a gaskiya ya taso ya taso a garin bauchi a garin bauchi nan a gaskiya a farkon shi in ba da yanzu da allah ya kawo mashi wadata da ƙarfi ba bai samu jin daɗi da zama da mutanen bauchi ba saboda ya sha su ni a nan na ganin a rayuwata ba zan iya ce ga lokacin da na san shehu ɗaya a gidanmu ba sai dai in ce na bude ido na ga yana zuwa ne amma in ce ga rana kaza da ya fara zuwa ban sani ba to kuma a bauchi da ma shi ma kullum yana zuwa bauchi